بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na Salman al-Farisi radiyallahu anhu da ke garin Libya kuma wannan rana ta talata wata dace da tara ga wata ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara arba'in, bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da goma sha hudu ga watan biyar shekara 2019 miladiya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah da ya sake ba mu damar ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan wata mai alfarma wato wannan wata na ramadana kamar kullum muna addu'a ga Allah ya riskar da mu ya sadar da mu ga dukkan alkhairai da ke cikin wannan wata mai tarin albarka Allah maɗaukakin sarki ya biya mana dukkan mu na alkhairi da magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu muna roƙon Allah ya taimake mu kamar kullum wurin fassara nassin akan daidai da kuma aiki da daidai sun dan neman yarda Allah ya Allah lokacin sarki kai mana maganin abu da jiji zama damuwa a gare muna ci wannan sura mai albarka suratul nur kafin mu shiga a cikin karatun akwai tambayoyi kamar haka dan Allah shi li'ani a tsakanin ma'aurata ake yin sa ko har wanda ba ma'aurata ba <laughs> a to ai ka riga gaba ka ta farko ta bada ansa tsakanin ma'aurata ne wanda ya ce mata yayi wani abu daban kaga kazafi ne in bai kawo hujja ba sai a mashi bulala kuma kazafin da na ya sha wannan da sauran kazafi idan mutum ya zo ce maka kai marwaci ne sai ka ce ina dalili kawo hujja ya kasa kawowa to taziri alkali zai mashi zai zai ladabtar da shi da abin da ya dace da halin shi dan a tsana mutuncin musulmi amma wannan saboda munin zina aka ɗauki wannan babban matakin don ya zanto gyara ga ladubba da kuma abin da shari'a ta mutu tsare da mutuncin mutane da haka da ani tsakanin ma'aurata ne idan ya gani zai zo wannan abin lokaci an yi rantsuwa guda hudu ta biyar ɗin ya ce la'anta Allah ta mutu a gare shi in ƙarya yake yi ɗanta ne ba ɗan shi ba ne ita kuma ta zo ta ce a fushin Allah ta mutu a gare shi a gare ta a karo na biyar in har ƙarya ta yi sai a raba aure tsakaninsu sai a riskan mata da ɗan zai gaje ta ita kuma ba shege bane dani an ba san baban shi ba dan fulana ne dan tare ne an gane ku amma in mutum ya zo ce ba shege kuma shi ma sai a zo da shi kuma a zane shi a ta zo ta tsare haƙƙin mutane musamman mutunci to shi yasa kun ga tunan da mutunci suke yi Allah ka tsare mu daga wannan mummunan hali menene hukuncin mai azumi wanda ba yin sallah <laughs> azumi ba sallah kai ka ji yara ma suna cewa azumin banza ne to amma dai hukuncin sallah daban hukuncin azumi daban sai dai ba abin da malamai suka yi haɗuwa musamman magabata na farko tun daga sabon annabi da wanda suka bisa kyautawa kan cewa in mutum ya bashe na aika furta kamar sallah al'adu bai na bai na mu asala bambancin da ke tsakanin mu da suke nan yin sallah don haka in haina yin azumi to ji tsoron Allah ya yi sallah ya tsaye da sallah kuma matsala idan mutum ya bar sallah da gangan ba mu magana faramuwa dan abin ya fi karfin nan sai dai je kare gaban Allah ya yi nadama ya kukan zuci ya komo ga Allah Allah biyo shi da rahama ya ji kanshi idan mutum na son ana sa shi kabari ya haɗu da bala'i to ya dinga yin wasa da sallah a cikin Mustafa Murad Bakir Mustafa Murad a cikin littafin shi da yi Manhajul Mu'min a cikin babul muharramat ya kawo wani abu mai ba da tsoro wata wa Allah sai ya karasu aka je aka kai ta makabarta aka rufe da dan uwanta da suke uwa ɗaya uba ɗaya da shi aka je aka rufe ta to sai aka ya rufe alaban din shi na kuɗi a ciki sai ya koma zai tono abin shi ba wanda zai mai tunanin zai je ɗaibi wani abu ɗan shi ce garin tono sai ya ga kabarin na cin wuta bal bal ba kautawa kaga ina maganin alaban kuɗi sai dawo yana ta kuka hankalin shi tashi ya uwar shi tana cikin wani tashin hankali ko maki ya shiga wani tashin hankalin kafin su ya mutu saboda haka sai ya dawo kai tsaye ya tambayi mamaki ya ce umar ya faru ne ta ce ya aka ne ya ce ya ga kabarin ikuwar shi ga abin da ke faruwa to shi kenan sai take cewa ai uwarka abin da take wasa take da sallah ba fa ba ce kwata-kwata ba wasa take da sallah kabarin ta ya cuta to ya mu wanda shi baya kaga akwai haɗari don haka a ka'adin yin wasa da sallah saboda muna fatan masu irin wannan hali na wai dan Allah idan mutum ya je wankan rahamaniya wani irin wankan rahamaniya kila dai yana yin wankan jin daɗi ko eh? ikon Allah haka ake cewa wallahi ban sani ba so sani rahmani to <laughs> ni yanzu nake ji wani to fa Allah to kun gane wai can kwami dam ko idan mutum ya je wanka ya yana cikin wanka sai ya haɗa ruwa ba da gangan ba azumin shi na nan wato ya kare ta a fatar imam malik azumin ka ya kare sai ka ci gaba ka rama guda amma dai in ba da gangan kai ba to sai ka ci gaba da azumin ka na la ina in nasina aw akhtana to kaga yanzu abin da aka yi ba da gangan ba kuskure ke sai a ce azumin ka nan amma fa in ba da gangan bane ina ba ta an fahimta dan kai to sa da ruwa kuma haka ai ka jawo rikici <clears throat> na'am ruwa ke to kaji zuwa ruzi ba kun ba zuwa ruwa ma wai ganganci ne ruwa ke shigowa sosai to gaskiya idan kai yawwa to kaga sai kalamun azumi guda shehu akwai ganganci ciki kun ji da haka sai za kalamun azumin shi guda in yana so zai ɗauki ya je ga kashawa ko ya kibo kici sai ya shiga ya watsa ya dawo sai ya ji sanyi ko amma abin zai bata ma ibada ai ne nesa kake da shi yan rahmaniya sai a kiyaye Allahu a'lam yace mutum menene hukuncin macen da ake azumi ake binta azumi tun na bara hawan azumi ya zo ba ta yi ba to inda gangan ta sakaci to akwai tara in tara ma sai ta ciyar saboda wannan ne ta yi hawan azumi iske ta kuma ana idan ta yi azumin tara ma wanda ake binta ta azumi da sai ta ba mutum da ya abinci kamar aka ce za ka iya kiyasta nawa ake sai da abinci plate average a wurin kila ɗari biyu sai ta sai ta fara ɗari biyu a bashi abinci ko kuma ta haɗa abinci ta bashi shi ne zai ta ci abinci ta ciyar penalty ta kenan kuma to uba da ta yi na sakaci ba lura to kun ga ta biyu ba da mahimmanci wallahu alam dan Allah menene hukuncin matasan da suke shafe gashi suke shafa bakin lalle a kansu domin ya yi baƙi can gaba kaɗan sai ya wanke bayan nan kuma sai ya ƙara shafawa da sunan gayu to wannan ya halatta ke da mamacin min haɗa kalalle idan ya kai ga canza halitta Allah kun san akwai wani abu da suke yanzu to wannan haramun ne amma abinda za ka sa na mai na wanke kai da tsafta wanda ba ya canza halittar to wannan babu laifi abinci na son tsafta yana son kwalliya amma ka je ka ɗauko wani abu ka yi wani abu daban to wannan yana kaiwa ga canza halitta Allah abin da shi ke kaiwa ga rishi ne wala gairin na khalqallah zai ingiza su har su kai canza halitta Allah to in ya kai ga wannan to mutum ya shiga shi shaɗin Allah ya kiyaye makirci ne irin na shaɗin kai da kake to to in ka wanke kan to kan ake nema kawai ka je kai tsafta ka daina tsara mutan ka wahala Allah ya samu gashi dan Allah to shikenan ina ga mun mai abin an saka ne to arma za mu tashi aya nawa to an kan tafiya na har bayani sai aka ba imam bukari hakuri ko lokaci yayi na'am za ka yi tuna mana cewa sai dama sai karanta har zuwa ta goma to a cikin maganan ah, magana li'ani kenan ko idan mutum ya ga wani tare da matar shi kuma shi ba da wata shaida in ne ta takaici ya kashe shi in ne magana ya sha bulala sai Allah ya kawo mafita ko in ya karanta ayan to kamar da muka fara muka ce wancan lokaci Imam bukari ya fitar da isnadin hadisi daga kasim bin Yahya an abdullahi yake cewa kanta na minhu an nafi daga nafi da malamin shi Allah dan Umar an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rajulan rama imra'atahu wani mutum ne ya jefi shi da zina to abin da ya faru kan ta famu wani da ya ce ba dan shi bane ba shi ya tafau me yarda ba ba dan shi bane ba في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكا يفعل أزامن من الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاءنا sai manzo Allah ya umarni sai wannan rantsuwa kamar da aka ji bayani kama qala Allah kamar da Allah ya faɗa a cikin tafi kuma kada bi wannan limra sannan ya yanke hukunci yace dan na macen ne tunda ya ce ba dan shi bane ya rantsuwa asu hudu ga na biyar ya ce la'anta Allah ta fita gare shi idan bara yake to haka yanzu da ba na shi bane ya kuma nan mace sannan wakar raka bainal ne sannan sai raba aure tsakanin waɗannan masu wato da li'ani din ko ba sauran mace sai ita ta haramta gare shi kuma ko ba sauran namiji sai shi ya haramta gare ta shikenan magana ta kau to abinda za mu fahimta haka da yace wajen anhu azaba nan ne za mu tashi ko hmm. abinda zai tunkuɗe mata azaba ita tunda yanzu idan ya rantsuwa ya ce wallahi shi dai ba ya tumci da sana'a yanzu ba abin da ke kan mace na masai rajamu tunda dama confirm ta yi aure ga mijin ne ma zo kala mata sai in ta zo da bayanin da zai kare kanta daga cewa ba ce zina ba sannan za ta kubuta daga jehewa amma da yayi wannan to abin da ke kan mace yanzu kuma ta yi bayani to ita ma in ta tashi ta yi rantsuwa har sau biyar din nan ta ce ita ma ba ta yi ba shikenan ta kare kanta daga jehewa ita ma sai a ba al'amarin game shi in Allah ya kai mu can wurin shikenan za a gane mai gaskiya sai a zartar da ɗagare ta sannan kuma a raba aure tsakaninsu to shi sa kanan nan wurin ma abin ya zo karara cikin ruwa imam bukari yake cewa daga ɗan abbasin nan wurin Allah ya kara masa yadda cikin kisan hilal bin umayya eh, hilal bin umayya da ya kai karan matarsa akan ya je da wannan al'amar nufin inda nabi sallallahu alaihi wasallam a wurin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ne ya kawo hujja kamar da makaranta jiya ko kuma a yi mashi me bulala ce Allah zai fitar da shi to cikin abinda manzan Allah sula da wasallam faɗa bayan an yi wannan wato ita ta rantse shi ya rantsuwa guda biyar din nan ita kuma ta taho kamar ta taga taga haka kamar dai ta ja da baya sai wani kuma ta sha ta dubu ta shi ɗin da da izgili ya da ai kunya anan kawai sai sai mursisi ita ma kai nan kuma to shi ne yake cewa abduru ha ku duba ku gani ita wannan macen fa in ja'at bihi akmal an akhal al-aynayn in ta haihu dan mai kwalli ne za ga wani idanun shi kamar an shafa kwalli ina da wannan yalwa idanun masu kamar an shafa kwalli tarihul wani eh, eh, yatan yana da cikan mazaune sannan kuma safe kafin mai manya-manyan kwamurka wato mai kira mai kasusuwan girma in ya hito haka fa wani sharif gini samha to wannan ya yi gaskiya in hau wannan su ta taho to shi wannan mutumin shi gaskiya eh, eh, hilal bin umayya kenan ya ɗauki kamanceceniya da wa da wancan da har sai da sara sunan shi ce, wani ne na ga wani da matata ina zargin ta wannan ba ɗana bane ba wani san dan wani ne aka zo aka nana tsatseniya din to kuma da aka zo ta yau kuma sai haka abinda annabi ya faɗa din ya tabbata ga shi da idanun duk sufofin sun bayyana amma tun da an riga an yi wannan shi kenan. shi yasa aya ta gaba za mu ji qul kullu alaikum ka karanta ko ba dan falala Allah a gare ku ba wa rahmatuhu da jin kanshi akai to sai aka shafa sharbi ai da azaba ta cin muku tun anan abinda mutum ya roƙan makan shi take zai kammashi la'anta sai ta ci mashi saboda shine wanda bai da gaskiya da tun anan ya fage za ta halinta abinda ka roƙa ka ce wallahi ba naka bane ba in ko naka ne Allah la'ance shi misali to da la'anta ta ci mashi kafi ba dan falla Allah ba da yake jinkirtawa sai an je hannu haka nan ita kuma da ita ce kariya da kushin Allah ya hauta kai tsaye to wannan jinkirtawa azabar da Allah yayi rahama ce a cikin wani zai tuba Allah ka tuban shi ya gyara aiki Allah ya gyara makomashi to Allah madaukakin sarki kullum mai nihin ne da rahama dan haka kakka bar jinkirin ka zama amfani Bahaushe na da magana mai daɗi da yake cewa Allah ka sa mai jinkiri mai amfani nassi ne khairun nasu man tsala umruhu wa hasuna maza amaluhu mafi alheri cikin mutane wanda Allah mai tsawon rai kuma ya kyawun aiki kaga zai tara alheri zai tara guzurin iske Allah madaukakin sarki lami lafiya wa bil aksi mafi sharrin mutane wanda ya tsawon rai kuma ya mugun hali ya mugun aiki kaga shi azaba za ka cin mashi inda ba ya tsammani to shi yasa duk damar da Allah baka kai kokari kai ayyuka na alkhairi dan ka huta Allah ubangiji ya hutu da mu dini wa dunya wal akhirah sannan wa anna Allah lalle Allah madaukakin sarki tawwabu mai yawan tuba ne da ka karɓar tuba min manta ba an kulli zambin ga duk wanda ya tuba ga kowane zunubi duk munin zunubi idan ka zo ma Allah da zuciya guda Allah na tuba Allah ka yafe ni ko da Hausa ne ubangiji madaukakin sarki zai kalli zuciyarka sai ya yi maka kai idan ma nadama ka ta yi girma wannan lahin sai Allah ya canza shi ya koma lada ulaika yubadillahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu mala ghafurur rahima irin masu wannan nadamar su aikata ba daidai ba su gane sun yi ba daidai ba su kare gaban Allah su shi gaban Allah su roƙi Allah da kukan zuci sai ga Allah ya yi musu miyagun laifukan ma da suka ɗauko sakamakon da dama da karewa gaban Allah sai Allah mai da su lada ashe mai yin duba shi ke cin nasara wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun in dai kana son ka ci nasara gaban Allah sai ka haɗa da tuba shi yasa yace ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya kuwa suka yi imani ku tuba ga Allah tuba wata ke ingantatta lafiyayya ku fitatta bi ma'ana ka kula da abubuwa guda shidda tunda magana ka ta tuba a nan wurin ka tuba dan Allah ikhlasi ake nema cikin komai don ne tuba dan Allah ba ta yi yi ba to haka idan uwar bari ka gano ka bari to barin nan na bin ka Allah bai kyale ka ba wani abin zai iya cin maka na bala'i kuma bai kankare ma zunubai ba kuma bala'in na jiran ka a lahira amma idan ka bari dan Allah to Allah sai girman barin da kai sai sai yafi maka kun ga wannan sharadi na farko kenan sannan na biyu annabi mu alama fata da dama ya aka ma yi, ya sakaci har yayi wannan al'amari mara kyau shi da Allah ya rufa mu asiri ya ba shi lafiya da rai ya aka yi mu Allah wannan mummunan laifi kaga dama ta kama shi kaga shirki na biyu kenan sai na uku wani ya turkul masiya ya bar saƙon kai ya ce sai ya a a'a ba mamaki ɗan sakan sakan da zai karasa ya mutu cikin laifin kafin ya yi mummunan cika sannan kai ya koma ma wannan zunubi ai kun ga hudu kenan ko Allah ya lazami fi ma bakin min umri kamar da malamin lahlabi yake mai ahadari kai ya saki koma wannan zunubin kuma ya tuba ya zuna to ya hakuri ya tuba ya bacca ta ya hakuri ya tuba ya bakara ya hakuri ya jure ya jajirce kai ya koma ruwan ya koma ruwa cikin zunubi ba san inda adalin shi yake sai na ƙarshe na na biyar kenan raddul mazalim idan akwai haƙƙin bayan Allah a hannun shi ya da masa haƙƙin sai nemi yafiya in kuɗin ya ɗauka a lokal gamman ya je kilga ya bada ya je tarjari a bashi rasiki ba sai ya yi bayanin sata ne ba don kai bata mu kanshi mutunci sai ya je ya bada ya ce ya tabbatar da an bashi rasiki tun dan cikin gida ne ya sai da ake mai da kuɗi su je ga asusun gwamnati sai ya je ya bada sai ya kubuta in ba haka ba duk istighfarin ka duk umararka wallahi Allah sai ya kwato haƙƙin mutane hannunka ya ba su ko a ina kake ko dan wuta ne sai Allah ya ji hakkin yan aljanna ya ba daga yan wuta ya ba su da haka mu ji tsoron Allah mai da haƙƙi idan mutunci ne kuma ka same shi ta hikima wani tsakanin da wani da ya gudana da Allah ka yafe mani yaye maka shikenan sai na karshe din kakka bari ka makara dan komi na da lokaci walaysat at-tawbat walaysat at-tawbat lil ladina yamaluna sayyi'at hatta idha hadara adamu al-maut qala inni tubtu ana wal ladina mutum ya dinga ta'asa sai ya ga mala'ikun mutuwa sun sabko sai ya ce ai na bari kan ma ya bari ai bari zai dole to ya makara idan rai ya zo ga kirji zuwa makoshi duk wanda bai tuba bai tuba ba duk wanda bai musulunta bai musulunta ba duk wanda bai gane ba bai gane ba da haka kenan idan rai ya zo gargara tuba ba a karba kaga a ce tuban mana da lokaci lokacin da kake lafiya kai sauri ka tuba ko kuma a ce rana ta haito ta yamma shi ke nan ainihin ma kowa tuba magana kuma ta lalace Allah ji shi kare mu daga irin wannan nadama da ba ta amfani da haka yan musulmi sai a tuba ga Allah Allah mai yawan karɓar tuba ne ga duk wanda ya tuba ga kowane irin zunubi hakimun kuma gwani ne cikin aikin shi ai fi ma hakama bihi a cikin abin da ya hukunci fi zalika a cikin wannan abin da kuka an fata na hukunce hukunce wa gairihi da ma waɗansu hukunce hukunce annan da ba manta annan ba wa ajimin bil hukubati man yastahiquha kuma shi mai gaggauta azaba ne ga wanda ya cancance ta bil hududi da yi mashi haddi to kaga haddin shine tsarkake shi sai ya kukuta in ya je lahira ya huta duk wanda aka yi haddi ya zama kafara ga me ga wannan laifin Allah ubangiji ya sa mu da imani na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عشبة منكم نعم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم نعم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم الله أكبر مالا نافر سعدي أتكين تفسير شيء تفسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان yace inna allaha idza arada amran ja'ala lahu sababan Allah madaukakin sarki in yi nihin samar da wani abu sai ya kawo dalilin faruwar wannan abu sai abin ya kasance shi yasa kai riko da dalili ka dogara ga mai samar da abun shine Allah madaukakin sarki to wannan za mu shiga cikin hadithul ifk wato hadisin kiran ƙaryan nan da aka jefi ummuna uwanmu na Aisha da alfasha yana daga cikin hadisai mafi tsawo a cikin sai bukhari ko a nan wurin kadai ga nan ba zan ta in ce in karanta shi gaba ɗaya lokacin tafsirin sai ya cinye saboda ga shi a gaba na sai ɗaya biyu uku hudu kusan sai hudu cir gaba da baya ana bayani akan wannan abu to Allah mu madaukakin sarki kamar da zamu cikin kissa yake cewa innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum lalle waɗanda suka zo da mummunan labarin kiran ƙarya wasu jama'a ne cikin ku la ta sabu sharran lakum ku muta ku mummunai nagari kar ku dauka wannan abin da ya faru da aka taraba manzon Allah inda shi ne mai gidanta sallallahu alaihi wasallama aka taraba sannan shi ne babanta aka taraba umru man mahaifiyarta aka taraba musulmi na gargari dan babban gida ne abin ya taba kar ku dauka wannan abin sharar lakum sharri ne a gare ku bal huwa khairul lakum a'a bal ma wannan wannan al'amari da ya faru gare ku alheri ne a gare ku da kullum da yin kowane daga cikinsu su maktasar ism yana da abin da ya ɗauka na laifi gwargwadon yadda ya shiga ya fita a cikin yada wannan labari na ƙarya na kanzon kurege wanda ne ta wallaki farahu minhum wanda kawai da binci nauyin abun shine Abdullah dan Salul wannan shi ya yi ɗebo ruwan shi lahu azabun abin zai cuta yana da azaba mai girma su ga waɗannan suna da wani zunubi babba da istighfari da tuba Allah zai yafe musu usbatun jama'a ne qalu la inna kala hudayb wa nahnu usba jama'a kenan wanda ba su kai mutum goma ba hudu zuwa tara da su to wasu malaman tafsiri suka ce mutum hudu ne wasu suka ce biyar ne gwargwadon hali ne cikin wa'anda aka ce ɗaya ne munafiki shine wanda bi sallallahu alaihi hudu sallam Allah dan sabi saura biyu musulmi ne maza ɗaya kuma musulma ce mace akwai hassan bin sabit mawaƙin annabi sallallahu alaihi ya faɗa a cikin wannan sannan akwai mista ya faɗa a cikin wannan sannan akwai mace guda amla bin jahsha bin bin ita in ban kuskure ba ta ita ce ta hudu ai su hudu kenan ko to su suka ta yawo da waɗannan abubuwan wannan labarin wanda yake mai muni yadda abin ya faru annabi kamar yadda hadisi yake nan dogo zan takaita shi a takaice kamar da Imam ya kawo shi idan zai yi tafiya ta yaƙi ya koka don daga addinin Allah jihadi kun ga ba tafiya ta jin daɗi ba ko ta buɗe ido a tafiya ce ta yi ma Allah ta'a ta gwagwarmaya matan ƙuri'a yake musu kaga manzon Allah ya zo da tafi da adalci amma wani saboda rashin adalci kullum amarya yake tafiya da ita sai tawa yake sai ya kalla yake can sai ta yi can Allah na sanar da kai shi ke sa Allah cikin gida rashin adalci ke kawo matsalolin rayuwa da rabuwar kai a iyali da zuri'a amma idan ana raba daidai ana adalci gurgurdan iko kana raye ko kana mace Allah zai haɗa kan gidan idan ka ji ba ka iyawa da ita da ka tsaya ka halaka kai abin da bai kamata ba ka ka rabta ita Allah bai yi surutun nikahi ba sai surutun talaki ba mun ce a cikin mata bane ba amma cutar da suna jaza mutum samun matsala a wannan rayuwar Allah shi kare mu to kun ga shi ce ya turji man tasha min hunu tu'i ilayka man tasha shi Allah madaukakin sarki ya bashi dama in ya ga dama ya sarka hawar da ya ga dama ba ma sai rabin kwana da ita ba bai da matsala Allah ya bashi wannan zabi amma da ba daidai yake musu na kwana har ajali zaka yi na aina ana gadan ina nake gobe da yawmal a'id ina nufi ranar ɗakin Aisha dan ya fi son a yi mai jinya a nan ta fi sanin me yake bukata ta fi ƙwarewa wurin sanin abin da yake bukata da yi mashi biyayya shi ko dan adam bawan ihsani ne da haka har sai da ta kai ya tattara ya ce yana neman arziki su ya mashi a jinya shi ɗakin na Aisha yanzu wannan sai sai sai sai bai kawai ya sa karfan kafa kawai ce ina shi can zai duk wanda iske shi iske shi amma kaga shi da Allah ba dama ya karfe yau da ya ga dama ya raba da yau da ya ga dama ya yi raba daidai don ya koya maka ya koya mana adalci a cikin komai saboda haka ƙuri'a yake musu wanda ta ɗauki ƙuri'a sai a tafi da ita ko ta ɗauko zaman gida fa sai ta zauna gida ka gani to haka ake yi saboda haka sai aka yi ƙuri'a sai ƙuri'a ta faɗa na na aisha za a yi ta haya da ita kaga Allah ne ya zaɓe ta sunanta ya zo cikin ƙuri'a aka tafi wannan tafiya da ita an tafi an yada zango sai ɗan abun sai ya faɗi to ka san mata da abun wuya sai ta tafi nema to lokacin da za a tafi za a tafi a ɗabi'a suna da wani ɗan ɗaki da suke ɗora shi kan raƙumi ake sa mutum a ciki kuma lokacin aya hijabi ta riga ta sauka to da haka ita karamar yarinya ce kar ku manta duka shekarun yan kaɗan ne lokacin tare da annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka nauyin katakon ya ma hana gane tana ciki ko ba ta ciki aka tun da ba leƙa za a yi ba aka ɗora ta aka yi gaba ba tare da an san tana a ciki ba kun ga wannan hadisin ibnu lana a ciki gwada annabi bai san gaiba ba tunda da ya san zai ce kai ku tsaya akwai mata ka tana ciki kuma adalcin annabi ko ba ya san sai barin ta halaka zai ce a taho da ita balle zai ce yana son ta saboda haka aka tafi sai da aka je can aka yada zango a duba sai ba a ganta ba ita kuma ta zo sai ta iska ba kowa an bata cikin sahara duk da karancin shekarunta akwai zaka da ƙaƙura ce tana da ƙwaƙwalwa mai kaifi jibi tarin haka ka taro mun ka ce to yanzu idan na tafi suna iya zuwa nema na kuma su inda nake bar in tsaya inda suka san sun bani in suka dawo sai su iske ni ba sai sun sha wahala ba kaga mai kyan kai kenan sai ta nemi ta zauna tana nan haka sai ga safwan ya zo yana daga cikin manya-manyan sahabbai shi safwan bin bin mu'aqqal asalan ya santa tun kafin a saukar da ayan hijabi yana tahowa shi kuma mutum ne wanda ya tsula ma kanshi kokarin tsawa daga baya duk wanda ya yadda wani abin shi a dauko mashi haka suke yi ga jihadi kuma ga taimakon yan uwansu wani zai dauki nauyin ebo ruwa bai cin jihadin da shi ma yana kuma sai ya ƙara neman wata ladar kuma ya ƙara korawa to haka yake duk wanda ya bi abin shi sai ya mashi dako kyauta fi sabilillah ga ka kanan kawanci yana tawowa kawai da raƙuma shi sai ya ga nana Aisha yana ganta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bacci take wannan tarji'in nashi shine yasa ta farka a bacci yana yin haka sai ya kadar wannan abun hawa ta shi raƙuma shi shi sai da baya da baya dan kayya ga nana Aisha ya bace sai da ya tabbatar da ta gama kimtsawa ta shiga ta daidaita sannan ya zo ya jara kumi ko assalamu alaikum bai ce mata ba balle ina kwanan ku ya kaza da kaza da kaza da kaza mata na gargari ba a san su da dogon surutu ba sai yana buɗe kafar banna ba a son su mai gidiban murya kuma kai tsaye abin da ya kai su su yi ba da wani dogon bayani ba wallahi kaza da kaza wallahi kina wani sheba kina wani abu ba mamaki shi tsaye tasiri a cikin zuciyarki ki afka cikin zuciyarki ko shi wanda kike wannan jaza mu shiga cikin fitina ayi abin da ake jin tsoro kuma saduwa ɗaya na iya sa a samu ciki in kin ala ka kake ki je ki sidda shi kuma kisan kai ga zane ga kisan kai abu ya iya lalacewa to shi yasa kar a ma fara shine masumin ba lalace ba kun ga dai karshen amana kenan ko sallama bai ba haka ya dinga tafiya sai da ya zo ya iske ayari suna kyalla ido munafikai ga shi an tsaya ga ya kullo ta sahara da ita ai sai abin da ya faru ya faru ita ta ma san abin da ake ciki ba sai da labari ya zo cikin kin kausa abin da gari ke ciki me ya faru ai kaza da kaza ba yau Allah ta dinga kuka kamar an za ta kafi ta dinga kuka kamar idanunta ba zai saura ba saboda bakin ciki kuma sai da aka yi wata ɗaya cur wahayi tsaye Allah ya tashi jaraba ka to sai in yaye maka kawai ka sallama ka miƙa al'amari ga ubangiji ba ka da wani gata sai ga Allah idza bulita fatak billahi wa bihi innal ladhi yakshal innal ladhi yakshal balwa huwa in aka jarabe ka kai hakuri ka aminci da Allah Allah na sanar da komai ko sun maka tofin alƙini in dai akan gaskiya kake kai hakuri gaskiya nan za ta bayyana ko bajima ko barni saura Saurata abu ya kai inda ya kai sai da manzon Allah ya kai yana neman mafita ya kira zai zai ya kira Ali ibn Abi to kai sai me kake ganin cikin al'amari kaga abin ya ma'anar ta sai gidan shi ana jifa shi da wannan alfasha ya ce ina ganin eh, ka riƙe iyalinka da alkhairi ba mu san komai game su ba sai alkhairi shi kuma sai na lake cewa Allah maɗaukakin sarki bai sa ka cikin kunci ba akwai mata da yawa a shi yasa kuma da suke cewa dalilin wani ne aka ɗan samu kaga alama isharar kenan in ta dame ka kan isar da saƙon Allah samu wata danka da suka ci gaba da saƙon Allah shi ma ba laifi ba duk mafita ce yake nema sai tashi da zafi zafi ko to za ta ji babu daɗi kam saboda haka sai je ga zai shi ma yace ina ganin dai an alkhairi sai yace amma a je a tambayi wato kuyangatta barira annabi kuma yace ya sake zuwa wurin barira inda sun ga sai ya tona kewa kewan jama'a sai yace barira muke gani ga na Aisha kake cewa to ita ne na Aisha ni ban san abin abin sha game da ita ba ni ban san da wata matsala ba ko ta cikin kwabo kawai matsalar ta da ita yarinta mata yawa ka bar mata kullu za ka zo ka aiki ka bari awaki su cinye tana cin wurin wasa abu matsalar ta kawai kenan tunda ita mai aikin gida ce ta zo ta ga mata abinci ita kuma ta shiga ce ta wasanta akwai ta zo ta cinye dan kullun kuma ga yan shiga matsala in ban da wani yarinta ce menene ne hinta kuma yarinta ba lokaci ke gare ta ba kai al'amari ya kai inda ya kai manzon Allah ya je ya same ta al'amari ya kai inda ya kai har ta nemi dama dan Allah ka bari in ce gida in mace ta nemi ta je gidan mijinta gidan iyayenta ka san abu ai yayi girma balle gidan annabtaka saboda huskar shi ta canza irin yadda yake gaisuwa ta canza mutum ne a bangaren mutuntaka saboda haka ya taka ya je ga Abubakar zaune ga Umar Umar ma ta zanne ga nan Aisha zanne ta ce tun da yake abin ya faru gehe na bai zauna ba yazo ya ce idan kin san kin yi wannan abu to idan ba ya sabu kuma yake ga Allah Allah mai gafara ne sai ta ce ya abadi ya babana ajin rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka amsa mun Allah ni ban san mun ce miki sai ce to ni ba ban san mun ce miki sai ce sai ta koma wurin kuma ajibi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ki ba ba annabi amsa ni ban san mun ce ba ita ma ta ce ba san mun ce ba ta ce to ni yanzu in na yi rantsuwa da Allah na ce ban yi ba kuma Allah ya san ban yi ba ba za ku gaskata ni ba kun riga kun gaskata wannan labarin da yake yawo a cikin gari ya muku tasiri idan kuma na zo na yi in yi abin da zan yi ƙarya a wurin Allah maɗaukakin sarki akan abin da na ni ban yi ba to ba abin da zan ce sai abin da annabin Allah ya kuma ya ce inna ma ashku basi wa hudni ila Allah wa alamin Allah ma la ta'lam ni na kai kuka na a wurin Allah tace ikon Allah annabi barun ba sai naga ya shiga halin wahayi abinda da yi kwana talatin ba a samu amma ga shi yanzu ya zo yana kokarin ya danganta ta daga Allah suna cewa ita wallahi ku fitar ce na san Allah zai wanke ni ku fitar ce ni bari'a ni na kuɓuta daga wannan abin da ake mani amma ba zan gaskata ni ba kawai zai jibi ke keto mashi saboda nauyin sako in na sanuki alaika kaulan kafila ana yayi mashi sai ya ce abu sai bishara Allah ya wanke kina na Aisha Allah ya kubutar da ke sai ya karanta mata Wannan ayoyi da aka karanta in da ubi bil ismi usbatu minkum how an za su sauran ayoyi goma nan gaba jin haka sai uwa take cewa umi ilaihi tashi ki je ki rungumi mijinki kace la qumi ilaihi ban tashi gare shi wala ahmadu ahadan illa Allah ban yabon kowa sai Allah dan wai kana ustazu mace kace ba za ta yi ma wani abu kai sarkin karatu ne kama yi makara za a gama karatun kai tsawa kai ni ba malamin ki bane ba ya ke man haka sauran ɗalibai ba su malamin suke mani kai kana mana kai sauran daliban kana masa abin da kake mani a to kaji an koma nuri sai kai hakuri jin rauni da alkeba dole ka bata wani to kun ga duk darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kawo da bushara uwarta ta ce tashi kirin rungumin kike tace ina ban tashi ai Allah ne wanke ni ba shi ba to da inda suke haka suke an halice su da ƙashin a wata karkatacce in aka ce sai an miƙe su dodar to saki za ka zama ɗan kama saki ba za ka iya riƙon aure ba shi yasa duk sabon aure sai ana ai ta hakuri ne sai wani yake wai to na gane ya ya gane karatu yanzu ba ya wata ɗaya ba yace ashe abin da ake ce ai hakuri ashe ashe gaskiya aka faɗa an ce a to za ka gane to dan haka dole sai an yi hakuri da su in ka ga wani wuri su muna na kalli inda suka kyautata dan a samu zamantakewa ce sauki a ci gaba da zama cikin albarka Allah ya sani waɗannan wanda suka yatsa sharri akwai abula dan ubay dan salul shi ne shugaban munafikai dama shi dama a cikin zuciyar shi munafinci ya ɓoye ya bayyana da musulunci su kuma waɗannan da mitsa dan uwansa na bakai imani na zumunci sai da ya ɗaukar mashi mataki za mu gani nan gaba ka san a taɓa ka babu daɗi balle wanda yake zumunci sai ga wani kamar wani ne shi da zai shi zai kaza shi da zai zai ba mu kariya shi zai zai kai mu kaga dole za ka ji wani zafi sama ga wanda ma baka sani ba sannan gaba har Allah ya kai gaba da hakuri ga sayyidina bakar ashe ko mun san yin mutum an taba shi lokaci yana zabura to idan aka ce kai haƙuri to kai haƙuri din saboda Allah wasbiru ma sabaruka illa billah wannan zai a takaice shine abin da wannan kisa ta kansa duk da fadawa na kawo abin a takaice to dalilin sa wannan aya kenan wanda suka zo da shi wannan kaga sun zo da kiran ƙarya mai girma kar ku taɓa tsammanin wannan abin da aka zo muku da shi yanzu dai kun ga sayyidina abubakar ya shiga cikin damuwa na aisha ta shiga cikin damuwa manzon Allah ya shiga cikin damuwa amma yanzu wani hukunci bai shigo ba an samu hukunce hukunce da yawa da ba dan wannan al'amarin ba wannan hukunce hukuncen su bayyanu to shi yasa eh, nasan sa da ke tan Allah ya so samu da wani abu sai ya samu shi dalili kuma ka kumanta a cikin wani tafiyar da aka yi ta manta abun wayanta tuna ta nema ta tsaye da jama'a cik sai da sayyidina abubakar ya zo gashi ba ruwa wurin gashi an yi tsaye aka mishi ishara ka ganta wa yanzu ta rike annabi gashi yanzu kuma an ki gaba an ki baya kuma gashi babu ruwa kuma kaza kaza sai na abubakar na cikin tawaga in za a sha wuya da za a sha da shi to da ya zo ya mata rubdugu tunda babanta ne ya ba ta kashi ko ya mata faɗa ko ya kaza kaza kaza sai iske cinyan manzon Allah in kan annabi duka ta kuma yana barci ya dinga zungura ta da kwibi da wannan me yake wannan abin da elbow gwiwa hannu ka san kunnin tsunkuwar da zuwa hanci ke gare shi amma wai ba ta san ta jolce in ta ta zabura ka ta tada annabi duk wannan zungurin da yake mata haƙura ka ta takura mu annabi bacin shi sallallahu alaihi wasallam wallahi bin Allah sai Allah da su ana cikin haka a daga sai aya ce mama ta tsafta kaga wani alherin ya zo da bai wannan kuma kenan kar tura sai dai ka san inda dare ya maka ana daga kuma sai ga abun mai karkashin ko hotel raƙumi yanzu da ya san gari sai ce kudin ɗaga raƙumin nan akwai abin yana nan kasa ba wanda ya san gaba jama'a sai Allah dan ya shiga cikin aqida ka qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah amma yan aluta sai shehi ma ya sani to abinda manzani ba sani ba sai shehi ya sani Allah fa ne ya faɗa a cikin Qur'ani shi yasa duk wanda zai goyi bayan gaskiya Qur'ani zai wanda ka duk zai bi sanar rai za ga ya dingina Qur'ani dan ya san ya dauko qur'ani zai goyi bayan shi aya za ta haska shi sai a ganshi yana ta zara idanu to sai ya aje qur'anin da ya batar da mutane in yace shehi ya san gaibi saboda karamar shehi sai Allah halicin shi yace kul faɗa masa la ya'lam man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah ba wanda ya san gaibi sai Allah kace sai kuma shehi kaga yanzu kai tsaye kama Allah rati to wanda ya san wannan abun ya yaje ga wannan abun ya tona mai asiri sai ya jingine da haka in kana son ka kubuta sai kayan riko da karantar Qur'ani cin can da shi muka bude wala kada ta namu kitaba la allahu yahdun da shi muka bude tafsirin nan bana kai riko da littafin shari'a dan ka tsira Allah ubangiji ya tsira da mu to kun ga hukunci hukunci da sun samu sakamakon wannan da haka ku taba tsammani wannan sharri ne alheri bal huwa khairul lakum alheri ne gare ku da samun lada mai girma da wannan jiraba da aka muku don wanda aka jarabe shi yayi hakuri ya juye Allah mu madaukakin sarki zai girmin muladar shi zai ba shi sakamako kyakkyawa ta haka an uwa musulmi sai mu kara hakuri da bin Allah duk cutarwa mu jure Mu kullum da mun mun faɗa wannan kowane daga cikin su kuma yana da laifin da ya aikata mutum ne yana da irin abin da yi na shiga da ta cikin wannan yada sharri wallahi ta wallahi kibar wanda ko dauki nauyin laifin abun ai ta hammala ma zama hutu ne da dauki girman abun wato shine Allah ya dan salushi an keɓance shi gaban shi shi kadai lahu azabun azim yana da azaba mai girma huwa naru fil ita ce wuta a cikin wato rayuwa ta lahira innal ladina wa min Allah Allah fi dunya azaban muhina wanda suke cutar da Allah suke cutar da manzon Allah Allah ya masa azaba ta wulakanci wanda ya shiga wuta ya Allah shi kare mu daga shiga wuta Allah aljanna dai لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين الله أكبر Allah ya ce laula in sami'tumuhu dan menene yayin da kuka ji wannan labarin na kiran karya al mu'minuna mummune su yi zato wal mu'minatu da mummune bi anfusihim khaira su yi makan su kyakkyawan zato abinda ake so kenan ga mummuni ga mummuni zannu bi na khaira kamar suka ce ba san ingancin hadisin ba kun za su yi zato ku na zato so zato na kwari to kaga nan ga aya ta zo ko da wancan hadisi bai inganta ba wannan ma'anar ta hita dan menene yayin da kuka ji wannan abun na labarin kiran karya da sai su yi makansu da su kyakkyawa mummune maza da mummune mata ɗin dan zina suna afkuwa ne ga namiji da mace to mummune ɓangaren su su kyauta mu ɓangaren zato maza su kyauta mata zato mata su kyauta ma maza zato ai zannin ba da hunki ba da zan zaton da za su yi masu fashin su kenan kyakkyawan zato wannan kuma ya tafi da cikin hadisi shi mummune dan uwan mummune ne Allah ma ya faɗa ce innamal mu'minuna ikhwatun abin sani kai sun mu ne ƴan uwan juna ne dan uwa kun bai kike da dan uwa abin sani dan uwa na sai mu dan uwa shi sai aka danganta ga uwa din saboda tausayi uwa mace ta fi tausayi ya ka ce dan uwa ba ce dan uba ba ko kaga wannan abin da ke da wallahi sai a ce dan uba ko ko ko ba shi ba wutlo wannan ciwon hannu kaga zahiri sun dan zahi ne saboda saitin tarbiyya su ma in aka biye ma bangaren uwa kuma sai yaro ya sangarce su kuma sai su saita kaga kowa da nashi aikin to da haka an san mane da tausayin juna kamar yadda yazo cikin hadisi annal mu'minina mu'minina kallatul wahid su mane kamar jiki guda ɗaya ne kamar ja fil hadisi kamar yadda zuwa cikin hadisi alladhi akhrajahu muslim fi sahihi wanda imam muslim fitar da shi a cikin sahih muslim a hadisi na dubu biyu da ɗari biyar da wato saba'in da shidda قوله صلى الله عليه وسلم فلما من الله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراقمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى من الله cikin hadisi yake cewa misalin mummune fi tawaddihim a cikin ƙaunar junansu kauna na cikin babin aqida sai ka so mummuni dan Allah wa an yuhibbu al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah kaga abin da yazo nan. wannan kawai da zaka so mutum saboda kaga nagari ne mai san Allah ne ka so shi Allah zai girmama ka har a ranar kiyama masu son juna dan Allah suna akan mi barin haske Allah zai kiraye su ya ce ina ne suka yi kauna dan ni ku taho yau zan sakan ka muku su shiga aljanna kuma ka ku manta cikin sab'atu zulluhum Allah fi dhillihi yawma la zulla illa zulluhu akwai rajulan tahabba fillahi jama'a alayhi tafarraqa alayhi mutane biyu suka so juna dan Allah ba dan siyasa ba ba dan ba dan ba dan ba dan yace siyasa yawanci ma fadan kai ne sai ga abin kirki mai kuma a haɗu a tara a haɗa kai a zuwa yi abin da zai ceci jama'a zai ceci al'umma wa wani bai shiri da wani wani ma bai shiri da wani saboda muradin siyasa sai a tsaya a cikin dan ya sai dai jama'a ta bari su rasa wannan ba ya bane ba cikin 'yan siyasa muna kira musamman ga 'yan siyasa na wannan gari su haɗa kansu su taimaki addini su aji bambance bambance dan idan aka samu ci gaba gaba ɗaya nasu ne kuma idan aka samu aka san haka zargin gaba ɗaya zai koma kansu da haka da gudunmawa ake korar yaki a yi ƙoƙari a ga cewa an taru an tsaya dan ciyar da addini gaba shi kanshi addinin ba a samun cikin nasara sai da haɗin kai shi yasa addini ke ci kira akan haɗaka ɗin yake hana a yi a rarraba wa tasmi bi halla yace jami'an yace wala tafarraqu ku tsaya akan aqida musamman wanda yake ahlus sunna shi aka sani idfa billati ya ahsan hujjan shekaran jiya ne makaranta ko idan wani ya maka hannu mara kyau kai ka gwada mashi kai ahlus sunna ne kana da karatu ka gwada mashi kana da karatu ta aiki da karatu a fahimci kai ne mai son alherin ba kai ne ke hindaniya ba sai a fahimci tasirin karatun sai ka zama dalilin kubatar mutane haka suka da wani suka yi suka gina al'umma suka yi haƙuri har bayan na ambatan su da kyakkyawan ambatan domin ba haka muka yi gaskiyar magana za mu samu matsala Allah ubangiji ya ba su ikon haɗa kansu albirra takawa duk wani ke ƙarin ya kuma Allah ya magani. shi dan akwai wanda shaidani ne bai san haɗa kai din duk da aka yi shi dai yana nan idan an haɗa kai gani za ya shi ba zai ci komi ba to tun da kawai shi ba zai ci komi ba kowa ma ya ci wahala shi ya ci komi ai karatun kenan ko to ba gina addini haka ba ko ba jima ko ba mai irin wannan fir'aunancin tunanin sai ya lalace ba baki ne musu ba wallahi haka abin yake bukata ta mutane ita ake gabatarwa kan ɗaiɗaikun bukatu kuma ku kalli manzon Allah ku gani yadda yake yi a aikace in wani ya zo ce ba shi da sai ga ta kokari yake sai ya warware matsalar shi amma kika tsaya kan matsala ka ce mutane cikin matsala wannan kidahumanci ne saboda Allah Allah ya kwanci da in ta musu waye ku gane da haka su a wurin son juna haka sai za ta wace a wurin son junansu wata tarahumhum da tausayin junansu wata ta'atuhum da jinkan junansu matsalar jikin wahid kamar jiki guda ne gangar jiki idan ta kamin uzun idan aka ce yanzu ɗazu misali na muka na ciwon yatsa yatsa ɗaya ne in ya kama da ciwo zai ga mutum na ga magidancin da dare ya raba ya aza hannu a kai na ta kwala kuka riris kuka kawai yake kamar sabuwar amarya irin na da na yanzu so suke dariya su ko suna kuka mm. to yana ta to sai hakuri yana ta rusa kuka kai lafiya sai dai ma haka ishara ba magana ka kalla kenan ka daure suna ga abin da ke damun shi subhanallahi kaga yanzu ba wai cikin a'a yatsa ne kadai amma ya hana cikin zaman lafiya har ya fito kan titi har ma ya tsura hannu aka har ma yana rufe kuka yanzu da makoshi da ciki da kai da ido da hanci duk sun kai gudunmuwa ga wannan yatsun da ke zogi to misali da aka ce kenan idan abin ya musulmi ya taɓa mu gaba ɗaya المسلم اخو المسلم لا يزنه لا يزنه ولا كذا كذا كذا كذا كذا مسلمي dan musulmi ba zai zalunce shi ba ba zai miƙa shi inda za a zalunce shi ba ba zai cuce shi ba ba zai miƙa shi inda za a cuce shi ba wa da badallahi ikwana ku kasance bayan Allah masoya juna ana samun wannan ne ga ilimi mai amfani wanda na buɗe wannan karatun da wannan sukukun kamar da ba mai suke bayani ya ba ka imani mai kyau ya ba baka takawa ya ba ka amana da gaskiya saboda ilimin ka mai amfani ne amma in ba haka ba sai mutum ya cika da hasada ya tashi da kwadai ya tashi da ƙarya shikenan a zai lalace to Allah ka ba mu ilimi mai amfani to haka zai kamata idan gaba ɗaya ta samu da ciwo ta da'irar sa'ar ta sai sauran jiki ya kai gudunma bisahari wal umma da hana ido bacci ka kasa bacci da kuma zazzabin zogi sai ya ce ai ta saka mashi kaduluwa masu saraci. kaga duk wahala ce ta sashi cikin nan to wannan an guda maka irin hadakan da kike da shi haka ake so tun da an yi tasbihi a nan wurin a babin lugha kuma in ka diba a can wurin za ga tasbihi in an kwatanta wani abu da wani abu ne ana son a ɗauki irin wannan haɗin kan ya kasance mu ma haka muke Allah ka haɗa kan musulmi Allah ka kaka to ya kawo wannan a irin wannan a wannan bakire dan fasara wannan aya mai albarka sannan yake cewa a ina yake nan yawa ce wa qawluhu ta'ala da fadalla mu da kike wala wala an talmizu anfusakum kaga an hana kuma a zo a dinga aibata juna a so juna kar a yi kar a aibata juna duka wannan kaga aya ce ta alƙur'ani mai girma da malam ya kawo dan fassara wannan wato aya sannan wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallama da fadarsa ila da amincin Allah tabbata a gare shi yace me yake cewa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun har zuwa karshen hadisi shi ma Imam Bukhari ya da wannan hadisin a cikin Sahih Bukhari Imam Muslim ya fitar da shi a cikin Sahih Muslim min hadisi Abi Bakar radiyallahu anhu mawqufan wanda ya kawo hadisin mawqufin yake cewa lalle jina nan da wato rayuwa ku kenan da dukiyoyinku da mutuncinku duka haramun ne bai halatta ba wani ya taɓa dukiyar wani sai da haƙƙi bai halatta ba a taɓa rayuwar wani sai da haƙƙi kisasu kenan bai halatta a shiga cikin mutuncin wani ba sai da haƙƙi to kaga Allah ya tsare dukiya ya tsare jini ya tsare mutunci maqasid shari'a nan guda biyar ba wata shari'a da za ta tsare maka su ta mutum in ba shari'a Allah ba to kaga ashe kenan wanda yake sai samu mutuntaka da tsaro to ya riko da shari'a Allah barbadan iko sai Allah muka kace sarki ya kare shi sai shi ya samu shi albarka Allah kare muka tsine muka samu albarka musamman wannan lokacin na cikin tsaro na'am wa qalu ma yake cewa la tukzina fi kuntum kama qalu hada ibkum bin ku ce wannan ai kiran ƙarya ne mabayani ai ƙarya ce tsabaranta na'am laula داود عليه السلام لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون الله أكبر kun ga Allah sai sake da mu a kan ladubban zamantakewa jiya an ji hadarin kazahin jifan mutum da zanako to ku da kuke da shari'a da aka zo aka ce ai abin da ta yi wanda ba yake ma fara hula kamar ni kamar kai sauran mummune ba wai uwayen mummune ba matan annabi da gidan annabi mai daraja sauran musulmin ma idan wani ya zo da kazafin zinami ake so ya kawo shaidu sahabi ne zo ran annabi yake cewa matar shi ya ganta da wani yace ko kawo shaidu ko doran bayan kai shami bulala ce mun karanta wannan me yasa ku da suka kawo wannan zancen wannan ga maganar mutane fa kenan ga abin da ake nema sai gida mai daraja za a kawo kawai sai karba laihin kawai da sai karba ina hujjojin nan da za a kawo wanda ya zo da kazafi an ce ta yi har kawai za a karba shi gani amma aka ce ba a aka ce ya kawo shedu balle wanda zo ce kawai ga kawai da ganin mutum ya taho Jami ni ku tambaye su ba ku ce ku kawo shaidu su tabbatar da wannan zance naku kafin ku yaɗa shi kaga kenan ashe ana kawo ce kawai mu gaskiya mu san wannan da wannan abu ba sai mutum ka ji ka kace mashi iska sai shi wannan majalisin kaga ba zai kawo ne sharrin ba amma mutane kamar ɗan ina da shari ne Allah ya kiyaye mihi yawancin su da an fara kawa sai ya kasake aha ai na sani ka da ji dama wannan saukar zuwa masallaci ai ka da ji kullum sai sako zuwa masallaci ka ji ashe abin da yake cikin gari wai shi bai kalli zuwa masallacin alheri bane ba amma sai wani abin da bai da tabbaci ne zai hada kuma shi zai soke abin da ya tabbata ya san ya tabbata shi kuma nan bai san ya tabbata ba amma zai amfani da wannan da bai tabbata ba ya soke ya yi suka wanda in ba Allah ya yanke shi ba ya illata shi kenan aka zo zauna cin adalci da haka idan aka kawo wani abu ah, ni ban san wanda wannan ba sai alkhairi hukumanta a kissa ta buka da aka tafi da aka zaka ce ai habasa ne ne eh, burdahu ai dan abinci ne ya ya abin ga sai wani sabi ce a'a bi sama kulta duk da abin da kace manzo Allah amma mun san komai maka game da shi sai alheri to haka ake so ka kare dan uwanka ka bashi uzuri rayuwar da ake da uzuri amma kana ce a ai da ganin shi wannan ai zai aika ba ganin baya ganin kan kowa da gashi ai dama da ganin wannan zai iya yi a je zuwa to kafin yanzu ka ce ya kara gishiri kenan kayan kashi ba da wuka ba a kara bulun kenan amma da kaga kace ka ce a wani ai wannan ai ka zagi ne ka san ba ka wuce ba bulala la ce ka fi kun ji ba ku yi labari ai ka ce ba ka yi labari ba da baka bala'i dan idan baka yi wannan ba za ka kasance tare shi a cikin laifi Ke yasa Allah ya kalubalance su laula jawo da ibar ta sha bi arba ta sha da dan menene ba zo da shedu guda hudu din nan ba wanda za su tsaya su ce eh sun gani tun mi cikin tabar ya eh sun gani kawai da kaga mutum ya shiga mota da mace sai ka ce eh iska ce a a a me yake ne yace iska ce me yake ne dan Allah ah to sai a kawo shi in ba haka bai sha shi a zane shi ko sai ana yin ce mata yan iska ana ce maza ko ita ma musulman yan matan kawai wani kallon ta kallon ka sai kawai da wani dan iska ne to na aka taba jin da gani da gani sai a zama dan iska ita ma sai a kawo shi in ba haka ba me ta sha bulala kuma da namiji da mace duk dai bulala zai yi mata tsaf shi wasu ma malaman sun ce sai mun fi tsirara ko suka ce a bashi dan wanda shi a tuba riga a zana bayan ita kuma za a sa mata tufafin da ba zai hana bugun shiga fata jikinta ba dan ba a ce tsare shi ina ba ta mutane dan haka haƙƙin mutane mutuncin su abu ne mai girma shiga ciki hadari ne ba me yasa ba ka kawo shi guda hudu ba yake cewa lalla da ga rubuta da fa in lam ya'tu bi shahada in haba su da shaidun nan guda hudu ba fa ulaika inda Allahi humul kadhibun to su wa'annan da suka zo da wannan kazafi na cewa nana Aisha ta yi zina to makareta ne a wurin Allah wanda ya san kowa san komai kaga ya girma sai ce wallahi alhamdulillah alaikum ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمس لمسكم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم الله Allah maɗaukakin sarki ya ce laula wa laula alaikum wa rahmatuhu ba dan falala Allah ba akan ku tafaddulan minhu da ya muku falala daga gare shi saboda rahmar shi tirin jayyukin shi wa rahmatuhu da rahma Allah a gare ku fi duniya da ta same ku a gidan duniya wal akhirah ga mummune a gidan lahira lamassakum fima afattum fihi azabun azim ai da abinda kuka yi ya cin maku da ya shafe ku da wata irin azaba mai girma saboda me saboda ni kiran kiran da kuka yi ba da rahman Allah ba da ta gabata akan ku cikin abin da kuka kirkire da shi ku wannan isba ko usba wa'annan guda hudu nan da suka yi ruwa suka yi tsaki ba dan rahman Allah ba da Allah ya karɓi tuban su ai da bala'i ya cin musu da sun samu wato wata irin azaba da muka kun a fasin cikin abin kuka yada me azabun azim wata irin azaba mai girma fil ifki saboda wannan sharrin da suka yada ga mutanen Aisha yaushe azaba mai girma za ta ci musu mala yace fil akhirah a gidan lahira su hada wuta kun ga shi babban sai aka ce shi yana da azaba mai girma wuta yace dama munafiki ne kuma Allah ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan nasira haka ne ko su munafikai munafinci na zicci irin wannan shugaban su wanda sun koyi kafirci sun bayyana musulunci suna kalkashin kankaran wuta kafirin yana kaman su bala'i ya ci musu Allah shi kare na'am إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Allah akbar yace idda kana kuke yawo da wannan labarin daga wani zuwa wani kuke yayata shi da harsunan ku kuke ta wannan abin daga bangare zuwa bangare daga jama'a zuwa jama'a da harsunan ku kuna yin wannan da bakunan ku wata kuluna bi afwahikum kuna faɗa da bakun kunan ku kaga ta'kili ma'ana ma laisa bihi ma lakum bihi ilmun abinda ba ku da ilimi kan shi kawai kun ji wani ya faɗa kuma sai ka mika shi yasa ba asin da ka ji kai ma ka saki rediyo mai jini kenan ta hi rediyo mai bakar bala'i wallahi akwai bala'i ga wanda bai iya bakin shi ba akwai bala'i ga wanda bai iya bakin shi ba kar ka zanto mai surutu yanzu yanzu wallahi ka fara wallahi tallahi ka dinga zara idanu kai ba mage ba ka dinga hiddo na mage saboda me saboda ka saki bakinka baka sa mai takunkumi ba fa ubani kumurci ne ka san kumurci ne ka ta miciji ko to kai zai fara tsara Allah shi kiyaye da haka iya bakinka ka zanna lafiya duniya kada lafiyarka Allah ya san shi cikin duniya da haka irin wannan abin da kuke yi kuna faɗa da bakunan ku abin da ku rage ma kai shi wata ta kuna hayyanan kuna ganin ai ba wani abu ai labari ne kai haka zaka ji kai dan na ce kaza idan ka abu kaza yau nan don abun shine zai kai kauta ma ku sani kuna ganin la isma fi ba wannan yi ai dan dan nace kaza yau to menene ba wannan yi a ciki wa huwa inda Allah azim amma auren Allah abu mai muni ne saboda hadarin da ke tattare da abun da hushin Allah da abun ya dawo shi da cikin ga tafiya da dan ku zai dinga yin magana ta yadda Allah bai ma dauke ta wata magana ba Allah ya zuba shi har zuwa tashin kiyama saboda ya share sai tasbihi sai karatu sai aikana alkhairi kuma bil aksi ɗayan ku zai zo da take wata magana ta asha ya jawo shi Allah ke kasa da shi cikin wutar jahannama to shi yasa mutum ya kiyaye kar ka muna ladabi wani idan aka baka mai rai wallahi hasan sunna sai zaga sai ce masu gemman banzan nan kaga yanzu yanzu gemmuna yake zagi ko shi shi gemme sha'ir ce sha'ira ce daga cikin sha'ir Islam alama ce wannan abin na kai mutum gaban musulunci ko zai ce yau ni ka gwada min masallaci yau ko kaba ne ake gini ba wai masallaci la haula wala musulmi wai shi ya kai ya kware to Allah zai gwada maka ka in har kana irin wannan wallahi ka kuka da kanka ba za ka kyakkyawan ƙarshe za a kama ka ta inda ba ka tsammani sai ubangiji ya jeho wani abu cikin bakin tukuntun daga nan a fara lalata mutum wata kansa ta hito mashi ba ya da kyan gani ko Allah bai yawa abu ne mai sauƙi ma ya lalace a duniya tukun kowa na gudun shi saboda mugun abin da yake yi sannan kuma a shigar da shi wuta in ma Allah bai mai wannan ba sai ya kasa mai tofiki wurin hitar ya shawuya ya kasa furta kalma balle ya cika da imani to akwai bala'in da ya kai wannan kuma jama'a dan Allah jama'a mai baku nan din da bala'i ke cin ka in an taba ma magana yi hakuri ƙara a ce baka moran ba da a ce ka moran ka tai wuta ina amfanin morewa mutum ya tai wuta kai hakuri wa ma ka illa billah kai hakuri la ga hakurin kana auren Allah sai Allah girma kuma za a zo a ce baka yi abin da ya kamata ba a ce kamar kai ka faɗi kaza haka dinga tura mutane ana ba da haƙuri ka riga ka sake ta ita kuma magana zarar gumce in ta yi shi ke dole da dubba ne na zamantakewa da ake koya mu dan mu rayu rayuwa mai albarka mu rayu wayayyen rayuwa rayuwa mai ban sha'awa a duniya kuma samu kyakkyawan sakamako a lahira wannan rayuwa mai albarka sai da riko da addini Allah ubangiji ya taimake mu da haka kuna gana ba kuma bane ba ma'aurin Allah abu ne mai girma bil ismi a wurin tarin laifi Allah shi kare mu na'am ah, wannan lokaci yayi aya ta za ka tashi ke kasha shi da ku to walau la yatabatu min qultum ma yakunu an natakallama ala subhanaka la mutanna abin ko ko ya hakuri dan abin da sabaka insha Allah muna tana da yan uwa musulmi yau ne ake neman taimakon asusun da ake taimaka ma yan prison don kokarin taimaka musu wurin ta musu abinci har a ajiye abin da ya saura ga sallah babba kuma siyanka kuma tunda aka fara Allah ya sa abin albarka ba taɓa samun kasawa ba ana yi cikin taimakon Allah Allah ubangiji ya ba da ikon taimakawa abin da makaranta a kan daidai ina mai kansa dan abin ya doko abin zuwa ki kewa bismillah abin da makaranta a kan daidai Allah mutum kuke sarki ya sami tare a cikin lada inda muka kuskure ko mun harshe muna roƙon Allah ya gafarta mu ya yafi mun bayan su wa da gyara muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan huskoki masu albarka da ya mana tofikin haɗuwa a wannan wuri mai albarka ya shi gina kuma ya mana arzikin haɗuwa a cikin jirgin firdaus Allah haɗa kowa da bukatocin shi na alkhairi Allah ya magance mana duk abin da damuwa da barazana a gare mu wannan gari mu Allah ya ƙara mashi daukaka da ci gaban addini da karuwar arziki da wadata da sauran garuruwan musulmi muna kai kukanmu ga Allah abin da ke faruwa na ta'addanci da satar jama'a da fashi da makami da rashin tsaro Allah kan girman ka ya Allah da rahama ka jin kanka ya Allah ka tsare mu kare mu daga wannan mutuna Allah kai mana maganin wannan mutuna Allah ka saka zama tadi ubangiji masu ruwa da tafi a cikin suna haddasa ta suna kamba mata Allah ka dukkan tona musu asiri kai mana maganin su ya Allah ka yaƙe su a dazuzzukan da suke ciki ka yaƙe su a duk inda suke ya ubangiji kai mana maganin su ya Allah ka hutu da mu sharrin su ya ubangiji abin da ya jaza mu haɗa cikin wannan musiba Allah ka ba mu ikon ganewa da gaggauta tuba ya Allah Allah kuma ka tuba mu marasa lafiyar musulmi Allah ka ba su lafiya ɗan uwa da suka rasu musulmi muna masa addu'a Allah sarki ya ji da gafara a zuwa ko tariya da iya salisu kamar ta rasu Allah ji da gafara Allah ya mata Allah ba su sauran musulmi da suka rasu muna masa addu'a Allah maɗaukakin sarki ya ji kansu da gafara da makoma mu da ke kan layi yau ko gobe Allah mana arzikin cika da imani in na ma'adalin ya halartu muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka cikin duk abin da ya bamu ya sanya albarka a rayuwarmu ya sanya albarka a shirinmu da motsinmu da harkokinmu da hada-hadanmu da karatunmu da kasuwancinmu duka rayuwarmu Allah ta mata albarka ina roƙon Allah 'yan makaranta ya taimaka musu a ba su sa'a jarabawa ina roƙon Allah ta gama ba su ci gaba mai amfani ta fuska aiki wata fuska karatu ina roƙon Allah mutum suke sassa muke addini da 'yan kasuwa da ma'aikata Allah ka taimake mu wurin taimakon addini Allah ka sa mu kowa albarka a cikin harkokin da fatashin sa ina roƙon ka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah idan ka ba mu Allah ka kare mu daga ambaliya ka rubuje gidajen da ka raika dukiyoyi muna ka ya Allah dauke sarki ka zabar da harkokin samayya da harkokin hada-hada da ci gaba a wannan gari da sauran garuruwan musulmi ya Allah ka zabar da harkokin da suka kwanta ka farfado da harkokin kasuwanci suka kwanta ka buɗe ayyukan yi ga matasan mu da dattijan da mutanen mu gabata ya Allah ka yi mana da talauci ka ji kanmu ya Allah ka bi da rahmaka ya ubangiji ka sha da mu ruwan sama ya mai albarka mai amfani ina ka ya Allah masu neman aure maza da mata ka da su da abokan zama na kwarai wanda ka ba su Allah ka ba su ikon rika akan tarbiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu ya Allah ka sa musu albarka ka sirbai su da su akan tarbiyya ta addini wanda ba su da suke neman Allah ka ba su na kwarai mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya wanda suke cikin wata damuwa Allah kai kowa sani Allah ka yaye musu ina roƙon Allah ka biya bukatun mu gabaki da. ya Allah ka taimaki shugaban kasa wurin ayyukan shi na alkhairi Allah ka faitar da shi kokin da al'umma suke ciki Allah ka bashi tsayuwa tsayin daka wurin kawo gudunmawa wurin taimakawa a samu ci gaba mai amfani Allah ka bashi makusanta na kwarai Allah ka bashi mashawarta na kwarai Allah ka bashi tsare-tsare na kwarai duk na dan da zai wanda babu alheri Allah ka bashi ikon yi Allah ka bashi na dan da zai zama alheri ga al'umma da addini da jama'a ina ka ya Allah ka taimaki mutunci da musulmi dukkan da kafirci da kafirai Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين يا الله آمين آمين يا الله